صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقربا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك يا من لا تراه الغيوب ولا تخالطه الظنون ولا يكتب رواتبه ولا تغيره الحوادث والصفوف ولا خشى الدوائر ويعلم مساكيل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرت عليه النهار ولا شواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا على ما فيه ولا جبل إلا على ما فيه نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta ci gaba da wannan karatu namu yau asabar hudu ga watan hada hijira maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da kuma daidai muna suratun rahman shekaran ya ajiya in makamance ba mun kwana ƙarshen suratun kamar da haka yanzu muna nan wato suratul rahman ka mana kai mana karshe mai kyawu ya ka mana ka ba mu lahiya ce ka karbi kukunan dana da azumin ramadana ka saddaka mana matsaloli a azumin ramadana da albarka sunayenka da zan kama da baka ya rahman bismillahir rahmanir rahim an ce mata suratul rahman ita wannan sura saboda ta fara da ar-rahman don haka aka ce mata suratul rahman ar-rahman wato Allah mai rahama Allah subhanahu wataala mai rahama da rahama ce allamar qur'ana ya karantar da alqur'ani wanda ya so ya karantar domin shi qur'ani yana da sauki ya sanar qur'ana da man sauƙaƙe qur'ani don a wa'azanto da shi amma ha wato a sai wanda Allah ya so ya sanar ya ka sanarwa duk sauki ne a in bai so ya sanar da kai ba sai ka je makaranta ka dade baka gane shi ba duk da ko sauki ne saboda ka allama qur'ani man ya sha ya karanta da qur'ani ga wanda ya dama ko kuma ya karanta da mai gida Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ga insana Allah ya halicci mutum cikin rahama tai kuma Allah muhur bayana ya sanar da mutum bayani wanda dabbobi ba su iya yin bayani yanzu akwai haduwa da ta samu damuwa ba ta iya yin bayanin da aka ganewa kuma ita ma boya ce kamar wadda kai ma kake bawa dukan mu da mu da suwa Allah ya yi mu amma Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu bayani bai sanar da su ba a shamsuwar kamaru rana da wata suna gudana bi husbani bisa ga lissahi wato rana tana gudana bisa ga lissahi wata ma yana gudana bisa ga lissahi yanzu yanzu ga gashi mun ci yau hudu ga wata ai shekaran jiya rana ɗaya ga wata mun kaci amma kuma yau gashi yau asabar mun ce hudu ga wata to haka nan abin yake wato lissahi ne abin nan rana da wata kowane tauraron rana da tauraron wata suna gudana bisa ga lissahi wannan jamu wato icce mai yaɗo wa shajaru da abin nan icce mai tashi tsaye wanda yake bisa ga gutsu ne kamar itacen gada ke gabanmu kun ga duka kowannen su ana ce mai shajaru dukansu ana ce masu a shajar amma annajamu wanda bai da ƙawahun da yaka tashi tsaye sai dai ya hau wani kunga kamar guna shanu tana tashi tsaye amma sai ta hau wani icce sannan sai ta tashi amma ya an ka kyale ta ita dai ba ta iya tashi tsaye to irin su so an annajam wasama'a rafa'aha sama kuma Allah ya ɗaukaka ta wato Allah ya ɗaukaka sama ta kai ga mizanin da mutum bai iya kai gare ta wa wada almizana kuma ya sanya ma'auni wato kama alqur'ani Allah ta daga kakku yi dagawa fil mizani ga ma'aunin nan wato kada ku yi dagawa kada ku ketare haddin shari'a wa ƙimar wazana ku tsaye da ma'aunin nan birkisti bisa ga adalci wato adalci shine wanda zai zaunar da ƙasa ta zanna lahiya idan babu adalci ga ƙasa to ƙasa ba ta zannawa lahiya shi yasa kuwa gani yanzu ga mu kewaye da ƙasashe yanzu kun ga kamarun lahiya lautaki chadi lahiya lausuki duk inda aka yi tuna sai inda sun kai makwataka da najeriya amma can cikinsu lahiya lausuki in ka taho eh, abin nan niger lahiya lautaki inda aka rikici inda suke da makwataka da najeriya in ka taho kawo ce benin lahiya lausuki inda aka rikici inda suka makwataka da Najeriya to kun ga abin da ya sa sun ka samu zaman lahiya da kwanciyar hankali fiye da Najeriya saboda adalcin shugabanninsu shugabanninsu suna da adalci duk da ko abin da aka gani gare su duk da talaucinsu suna da adalci wannan shi yasa kun ka ga Allah ya zauna da su lahiya domin adalci shi ka sa a zanna lahiya da a ce Najeriya shugabanninta su ma za su rika kwatantawa babu shakka Najeriya za ta yi su zaman lahiya saboda wa'azozi da karance-karancen da aka yi ya ɗara wanda aka yi wasu ƙasashe ana ta kuma addu'a ana ta addu'a dare da rana saboda haka wannan kamar kusan tunatarwa ce ga shugabanni na ƙasa da sauran shugabanni da su kula da adalci shi yake sa ƙasa ta zanna lahiya Allah ya zauna da ƙasa mu lahiya wannan ƙasashe da na Ka da Allah ya ƙara mata lahiya da zaman lahiya Nijar Allah ya ƙara mata lahiya da zaman lahiya ita ma abin na Benin Allah ya ƙara mata lahiya da zaman lahiya to kuma idan aka koma cikin su togo duka Allah ya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ya ce Allah ta daga za na wa kimar waza na qisti ku tsai da ma'auni da adalci wala za na kakwato ya ma'auni a kun gani kasancewa shugabanni suna zalunci shi ya samu biya ma suka zalunci ku diba duk sati in an ka shiga kasuwa sai an so sai an shaki wasu sa'o'i ina nihi sa'i sa'i wanda aka awo da shi duk sati an ka shiga kasuwa sai an kakkarbe wasu kuma mutanen gada addasuwa duk suna zuwa wurin wa'azi suna jin wa'azi saboda idan sama ta samu matsala ƙasa ma sai ta samu matsala shi yasa suna tirjin wa'azi amma ba su yi tunanin gyarawa ba saboda idan sama bata gyaru ba to ƙasa ko ba ta rasa matsala wala tuksirin mizana kakko tauye ma'auni wal arda ƙasa wa da a halil anana Allah ya azata domin halittu ne wato don unhwanin jama'a fiya faki hatun cikin ƙasa akwai kayan marmari wa nakalu akwai dabino zatul akamami ma'abuci kwalwa wal habbu akwai masu kwaya. irin gero da dawa da masara da shinkafa da irinsu dole da da kaikai wanda yake da kaikai wato ya an ce kaikai wato sai a ce soshiya war rehanu da kuma rehanu wato abubuwan kanshi ko bi ayya ala ya rabbi kuma to ne to cikin ni'imomin ga da maka tun da wace ni'ima kuke ta cikin ni'imomin ga na ubangijinku ya Allah tsarki ya tabbatar maka babu ko guda da muka karyatawa cikin su duk mun yarda da su ko mun gode maka khalaqal insana Allah ya halicci mutum min salsalin daga ƙasa busassa kalfa khari kamar kasko ƙasa busassa kamar kasko kun san ƙasa a kasko in an ka gasa shi yadda su, in kasa hannunka in ma can dore in mun ka tsaye ne sai ka kwankwasa kwankwankwan in ka ji yayi kuka sosai to ya gasu ya gasu in mun ka tsaye haka muke yi to da ƙasa sai da ta bushe ta koma kamar kaskon da an ka gashe sannan Allah ya halicci mutum da ita don ya nuna ƙudura ta da abin nan hikima ta wa khalaqal shi kuma aljani wato baban aljannai iblisu kenan Allah ya halatta min marijin daga tatacce min narin na wuta wato sai da an ka tace wuta an ka ɗebe wadda ba ta da hayaki mugun abu zalla sannan ka halitta shi da shi ita ko ƙasa sai da an ka tace ta alheri zalla an ɗebe mugun abu dut sai an ka yi mutum kun ga su zama daidai idan asali ya bambanta to dole ne rayuwa ta bambanta shi da faɗin da tijawan mana da Allah shi haskaka musu kaburburan su ya ni'imta su wanda saura yanzu kuma Allah shi ƙara musu imani da lahiya ya ƙara musu gudanar da nasiha ga matasa in yaro ya taho ya mata ya to ya ce baba na ga yarinya yana so aka ce ɗiyawa ta ya ce ɗiyawa na sai ce a ba aure gidan wani saboda ya san asali kowa yana komawa ga asali ne ha kowa na komawa ga asali ne ana daɗe ya kamin a bar asali saboda haka sai da tije ce ba ka saboda kai ka yi aure gidan nan ka samo musu ya gidan nan amma idan ka samu mutunan kirki mutunan kwarai ka to ka hada mai wanda asali ne mutunan kwarai na eh baba na bai da mata yace gidan wa yace gidan wa ne sai yace to yayi to kun san su yaran yanzu ba su son haka nan son suka inda da sun kasa gaba a ce musu to ku yi. to bai koyiwa a ce duk inda sun kasa gaba a ce musu ku yi. domin kana ji kana gani ba ka ɗauka yaron ka ka kada cikin matsala kuma kana ji kana gani ka ɗaukai ka kada cikin matsala bai yiwa gare ka inda kai kana gani kuma kana da hankali kun ga shi wannan wato abin nan ni'ima ce halittar mutum da ƙasa busassa a bayyana mutum asali ne da ƙasa busassa ƙasa wato sarkin daɗi ga manan zazzaune bisa gare ta bata kone kowa ba ba ta hallaka kowa ba Yan an jima ma sai ka gincira ka dan kwanta ba ta cutar ka ba ta komi wannan ni'ima ce a bayyana wa mutane cewa ɗannu su ko aljannu asalin babansu an halicce shi daga tatacciyar wuta wannan ni'ima na don ka sani ka kama jikinka ka samu azkaru da za ka rikewa wanda za su taimaka ma don ka samu mahita gare su domin wanda an kai da ƙasa ba ɗaya yake da wanda an kai da wuta ba kuma shirin su bai yi don ita wuta duwa da ƙasa ta kama in dai wuta duwa da wuta ta kama inda an samu ƙasa ƙwarai an ka zo ma mata yanzu tana mutuwa wuta ba ta yi ma ƙasa to don haka wuta ko tana da bakar dubara yadda za ta yi ta yi rikici saboda haka Allah ya ce cikin waɗanda ni'imomi biyu wace kuka karyatawa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ya Allah babu ko guda da muke karyatawa cikin waɗanda godiya ta tabbata gare ka ya Allah rabbul mashriqaini Allah ubangijin abin nan gabaci guda biyu wa rabbul ne da yammaci guda biyu wato mahitar rana da abin na mahita abin na na mahitar sanyi da mahitar zahi da kuma abin na gabacin rana da wata da yammacinsu fabi ayi ala irabbi kuma to ne. marajar ne. Allah ya gula gulabe guda biyu yadda suna haɗuwa Allah ya cuɗanya gulabe guda biyu suna haɗuwa ga daɗi ga ruwan gishiri suna haɗuwa wuri guda amma kuma Allah da iko ne bai nahu ma zakon ya sa shamaki tsakaninsu ga su wuri guda layar giya na ba su cutar junansu Allah sarki in Allah ya ga dama komi yana iya yi duk wanda ka ga wani abu ya cuce shi Allah ya ƙaddara abubuwa biyu ga su sun haɗu da ruwan daɗi da ruwan gishiri amma la yabgiya ne ba su ta'addanci wani ya haɗa cikin wani to dowa da mutum ya zanna tare da wani mutum ba zai iya cutar da shi ba ya Allah bai kaddara ba ai don haka na kun ga ya ce abin da na wadda raba lahon matsalan abin da raba lawa matsalan imra'ata nuhin wa imra'ata ludin Allah ya sanya misalin matan ludu da mata annabi nuhu Allah ya sanya misalin su Imra imra'ata nuhin wa ta ludin ta tata abdaini min ibadina salihaini ga su kusa da kusa A ƙarƙashin bayan musalihai guda biyu ta huma falam an huma min Allah shi'a sai sun kace amanar su sai sun ka dare su to duk da suna kusa ga mutanen kwarai a walam an huma ba su yi musu maganin komi daga Allah ba ba su kare su daga komi na azabar Allah ba wakilar na rama a dakili wannan kunga ya nuna kenan wato kamar wadda yake zaman mugu a zama abu biyu guda bai ba da dama wani ya cuci wani sai Allah ya kaddara to zaman mutane biyu guda bai sa mutum ya shiru sai Allah ya kaddara duka komi da hannun Allah yake komi duka da hannun Allah yake fa bi ayi ala irabi kuma to kaddiban da wace ni'ima cikin wa'annan ni'imomi na ubangijin ku kuke karyatawa malamai san ce wato a baharaini rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa khadijata wasu ka ce shine baharaini ya kharuju min al-lu'lu'u wal marjan da marjani suna hitowa cikin su faɗi matu da yan uwanta lu'lu'i da marjani fabi ayi ala rabbikuma tukadziban wa lahu al Allah yana da abin nan yana da jawar wato abin nan jirage almunsha'atu wanda za a fara nan gaba wato lokacin da ƙur'ani ya sauka almunsha'atu za a fara da su ba farar ba amma yanzu almunshi'atuna wayanda an farat yanzu wayanda an ka nan na yanzu ka je in baka taba zuwa waje ba ka tai Lagos ka je bakin teku ka ga jirage ka ga yadda manyan tebur-tebur ɗin ga ka shiga ana yi wa musu lodi cikin ruwa suna tawa suna wucewa Ka ga wasu manyan motoci da ka zuwa an kawo masa lodi su kawo su sauke don a loda ga wasu kuma a ɗauki lokaci mai tsawo ana ta sauke kayan ga jirgi gudana manyan motoci ka shiga ciki ne ana masu lodi yana can cikin ruwa ƙananan jirage za su hau domin shi bai isowa bakin ce, da can inda zurhe na yake can yake manyan motoci na hawan gadar da an ka shirya musu su ce ciki ne a yi musu lodi su dawo sai ka ce almusira kuma jirgi na ba abin gana jirgi na kuma to kun ga yanzu cewa maka almun sha'atu jirage wayanda an ka fara amma can da almun sha'atu wayanda za a fara amma yanzu an fara manya manya filbari cikin gulbi kana alama kamar girman manyan duwatsu ai kun ga wato duwatsun ma ba irin waɗanga na wajenmu ba irin waɗancan na wajensu wayanda ƙwar'ani ya sauka wajensu domin muna yana babban dutse yake nan e to kuma dutsen kwarai kwashe ai ba nan yake ba ba nan yake ba munan kebe ne to duka wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa to ku sani duk wannan ni'ima da kun ka gani ku yi unhani da ita ku ci abin da kuka so ku sha abin da kuka so ku sani cewa duk abin da kaka so kul ma shaita washran ma shaita amma abin da ya kamata ka sani fa innaka mufariquhu za ka rabe da abin nan wa duk abin da za ka ci ka ci amma ka san da sani fa innaka mufariqu abin nan wata rana za ka rabu da shi kullu man alaiha fanin duk abin da bisa kasa zai kare komai ka gani bisa kasa wata rana sai ka bide baka gane shi ba kai kasan ma sai ka bide ta wata rana babu ta Allah ya ce yau matu baddalul ardu gairar ardu wasu mawatu yau matu baddalul ardu ranar da ƙasar gamacin da ta rayu wasu sama ɗin gamacin da ta rayu saboda haka har da ƙasa akwai ranar da babu ta wa yabqa wajhu rabbika zatin ubangijinka shi ɗaya zai rage Jalali wal ikram mai daraja da karramawa shi ɗaya zai rage ya Jalali wal ikram ka ƙara mana imani da tsoronka ya Jalali wal ikram ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta wadda a cikin jikunkunan ya zal jalal wal ikram ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ya zal jalali wal ikram ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin ramadana ya zal jalali wal ikram ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ya zal jalali wal ikram ka sauƙaƙa mana lalurorin sallah ƙarama da sallah babba ya zal jalali wal ikram ka sauƙaƙa mana dukkan matsalolin rayuwa. ya zal jalali wal ikram duk mutumin da ka san yana cutarwa ga musulunci da musulmai da matsayi ne Allah ka sauke shi ba da dadewa ya zal jalal wal ikram fa bi ayi ala rabbikum tukadiban da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa shi Allah wato zal jalal wal ikram yasalu man fis samawati wal ardi wayanda ke cikin sama da ƙasa duka suna roƙo ne su wayanda a cikin sama da ƙasa dukkansu suna roƙo ne buƙatocinsu kai ma ka yi addu'a ga ka. shi Allah yana son a roƙe shi kuma shi ya ce astajib lakum ku roƙan in karɓa muku shi ya ce haka nan shi yace ma ya aba obikun rabbi laula du'a ukun kai in ba don addu'a ku ba da ubangiji na ba ruwa ne da ku to ku roƙai kowane lokaci akwai sa'atul du'a a sa'atul ijaba to amma ga azumin ramadana daga harko har ƙarshe duk sa'atul ijaba ne in dai kayi addu'a duk kowane lokaci ana ansa kowane lokaci mai kira na nan yana kira akwai mai tuba in an shi tuba ta yi akwai mai kira in an shi abin in karba kira yi akwai mai roƙo in bashi yanzu shi na nan shi na yi shi na nan shi na yi yanzu to kuma ku shiga cikin wannan tawaga da yake ya sa'alu man fi samawati wal ardi duwa inda a cikin sama da ƙasa shi suka roƙo yawa mai huwa fi sha'anin kowane yini yana nan cikin sha'ani ya ba wanga ya shi ma wanga haka dai ya ba wanga ya an ce ma wanga ta da duk kaje an ce dan gidan wani yaro sai kaje an ce je daddare an kawo wani haihuwa ai nan ta rabu da wani eh. lalle ko jiya an ka daura ma wani aure haka nan na ake duk sadda kaga wani ya rasa to wani ya samu kulla yawmin huwa fi sha'an saboda ka kai ta yi gwargwadon wanda kaka iyawa kai ta roƙo nai kai ta roƙo nai gwargwadon duwa da kaka iyawa kai ta yi ya salu man bi samawati wal ardi ba kai na ba duk wanda a cikin sama da ƙasa suna nan suna ta roƙo A kowa ya san inda aka samu don ka zanna inda ƙaryen gada kana ta roƙo ya baka in baka hatara ba sai ƙari ya soke ka ba ka tashi baka samu komi ba amma ka roƙi mai kaya lillahi ma fi samawati wa masu duk abin da a cikin sama bakwai da ƙasa na Allah to roƙa shi ka gafarta mana Allah mun roƙe ka Allah mu ma muna cikin man fi samawati wal ard Allah mana rokon ya zar jalal wal ikram ka taimaka mana duk bukatun mana na alheri ka biya mana su da ba na alheri ba ka mai alheri ka biya wa mana su abinda don maka tsoro ka kare mu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya zal jalal wal ikram wa bi ayi ala rabbikuma tukathiban sanabrugu lakum ayyuha thaqalani za mu da muku ranar hisabi ya ku ya guda biyu wato halittu mutane da aljannu wa bi ayi ala rabbikuma tukathiban ya masharar jinni ya jama'a aljannu wal da mutane in istadatu in kun samu iko an tambuzu ku fita nina ga dari samawaci daga tasannin sama bakwai wal addi da ƙasa fambuzu to ku fita in na iyawa ai ko kun so ku hita ba ku iyawa la tambuzuna illa bi Sultani. ba ku hita sai da wani abin nan sultan wani iko na Allah subhanahu wata'ala da wani ilimi da Allah zai ba ku sannan za ku iya hita fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban yursalu shi shawazun duk da ilimin da an ka ba ku na hita a kadaris ce. duk da haka yursalu shi shawazun ana aiko muku shi min narin na wuta wani hasan da narkakkan darma mai yawan ku duk su mutu falatan tasirani ba ku samu wadda za ku yi ku samu ku taimaki junanku kun ga suna hawa saman giragizai waɗanga giragizai da ko kai inda ka taɓa zuwa abuja ko kano cikin jirgi ka hau su ba wani abin gana ba duk wanda zai na abuja ko kano da jirgi ya ta za ku je ya ce za mu yi yi a abin nan kilomita dubu kaza a cikin sama to za ku ga duk ya take giragizai ya ta yi Dan shi na kuwa gani in kun ka dawo da makka kun kawo gida jirgi yayo ƙasa-ƙasa sai ku ga kuna ratsa cikin girajizai ƙasa suke ko kuna sama to ayi don bature ya to yana wani ya hau girgiji ya hau girgiji ko kai ka hau girgiji mallam in ko ce ba ka shi ba baka ta yi makka ba kai ko kano baka ta yi ba bisa jirgi amma saboda haka su da yake ba bisa ka'ida suka zuwa ba suna iya hawa amma Allah ya aiko musu bala'i da yawansu sai su mutu da yawansu sai su mutu fabi ayi ala rabbikum atukadiban wa idan shaqqatis sama'u to idan sama ta tsagi fa kana wardatan ta koma dihani kamar fata je to an gama matsala ta ƙari tashin duniya ya taho duk sanda suka ga sama ta tsage domin an ce duk wanda ka son ya rusa gida to abin da yaka farawa sai ya fara ɗebe kwano da sama ta kwan kamin ya iji gina to duk sanda ka ga Allah ya tsage sama to ƙasa ta tashi fa bi ayi ala rabbikum ba tukadiban fa idan a ranar da sama ta tsage la yusalu an la insun wala janu. ba a tambayen ba a insun wato mutum wala janu. ba a tambayar aljani an biyi daga zunubi ne don ya ga gahe ciki ne ba a tambayar mutum ba a tambayar aljani daga zunubi ne a wannan rana wabi ayi ala rabbi kuma tukaddiban da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangijin ku wato kuke karyatawa yau rabul mujrimuna bisimahu masu laihi ana sanin su da sifofin su duk wanda an mai laihi ranar kiyama ana gani ne da sifatai don an rubuta a sifofin su fa yi wa kazibin nawati a yin mutum ya zo yana kayayi sai a kama wasi. gashin goshi nai wala kadami da kawahu nai sai a kame sai a game waje daya a kama gashin goshi nai a game da kawahu nai a jujuya a wallashi wuta babu mai magana babu ƙungiyar kare haƙƙin da adam babu ta shi ma abin nan shugaban kungiya kare haƙƙin da yana ta walla shi wata yadda ya tara ba yi wabi ayi ala rabbi kuma to ba. sai a ce musu hadihi jahannam wannan ita ce jahannam allati yukaddibu ya hal na wadda masu laihi suke karyatawa da ita wannan jahannama ita ce wadda masu laihi suke karyata ya an ce musu akwai wuta sai su ce ai babu wuta a bari aiki kaza Allah azaba zai yi ga masu yi ne sai su ce ba gaskiya ba ne to idan aka je ranar kiyama aka kaɗa su ta sai a ce to ita ce wutar wadda kun ka kasance tukaddiban wato kuna ƙaryatawa ya tsuhu na bainaha ya tsuhu na bainaha وبين na آن فبأي suna kewayawa tsakanin wata wa baina hamimin da tsakanin ruwan zahi anin mai tsananin zahi wannan inda suke ta zagayawa kenan su sai su shawo ruwa na zahi su dawo cikin wuta sun ma inna hom la'ilar jahim su ta su sha ruwan zahi su kuma dawo cikin wuta bisa zahi ƙasa zahi ko bai yi ala rabbi kuma ba. da wace nema cikin nemomin ubangijin kuki karyatawa wale man kafa makama rabbi To wale man kafa makama rabbi jannata ne kuma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa sai gaban Ubangiji ne ya basabo saboda ya san cewa abin nan za a tsayi ranar kiyama gaba Allah ya yi shari'a to duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba Allah wajen shari'a nan sai ya basaba ma Allah don tsoron wannan tsayuwar to yana da jannata ne aljanna guda biyu in mutane na da aljannu a ba aljani aljanna guda a ba mutum aljanna guda wannan fassara guda ke cikin fassara masu tafsiri Fabi ayi ala rabbi kuma tukaddiban da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa wannan ni'ima ta aljanna ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne ko ku da wani abu zawata afnan zawata afnan fabi ita aljannan nan babba ce tana da itace zawata a hunani masu rahu daban-daban Kwasan duk gida an kai babu a da duk gida an kai ba a ciki da wannan kenan a kudi ban da kyau don mai kwakakashe itace cikin gidajenku. a mai samun ya shiga wani gida babu inuwa ai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam, kuwa guda hudu suna cikin alamar rashin arziki inuwa ba ya da wurin hutawa alamar rashin arziki ta suna cikin a baka ne da faɗi da ita shiga alama ta kuma a abin na duniya don na lahira ya shigo ciki ko zan kada sa ita ce ko da ko ina ita ce da yawa irin ‘yan itacen ga na abin nan na ‘yan gayu amma suna na ice na ɗan gayu ba wula dogon ice dai mai tashi sai. ana bi ne ana gyaggyarawa ba lema ba a toku ne matan suna na ne ya suna darbejiya ba ita da itacenmu Eh, eh shi to shi wannan iccen nan ne dan dogon nan mai lukudi da inuwa ta koyi ne yana da kaka kana samun inda ka dan laba in zahiya kama amma gida ga kanan babu inuwa ko gora kana wallahi ne da cikin da ya kai min ko ina son naka in sare shi in sare shi ne ya shiga wa in sare filin banza babu inuwa alamar rashin arziki ta Allah ya ba mu kariya da tsaro ne Allah ya ba mu kariya da tsaro ne abin nan eh, afa bi ayi ala rabbikuma tukadzibana kun ga cikin aljanna shi yasa kun ka ji wani hadisi yace man qala subhanallahi al-azim wa bihamdi marratan wahida gurisallahu nakhlatun fil janna duk wanda yace da abin wa amdi an da samu yace guda cikin aljanna malam in yayi da yawa ko da yake tawa gida nai haba gida ya cika ko ina da itace wato kamar ya ce makaranta almusiya itace ga sanin cikin ta ko ina ka Allah ji gawar dama almajira almusiya suna cin su. suna cin daɗin su duk inda mutum ya ga dama sai shige cira kuma cikin inuwa kun suna cin daɗin su to Allah ya sa daga waga inuwa sai waccan Allah ya sa ba waga inuwa ta ba daga waga inuwa sai waccan ya ce to a fiye ma aina ne ta jiriya ne cikin aljannan nan guda biyu da an ba wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Ubangiji ne. cikin su fiye ma aina ne akwai korama don kuma gidan da babu ruwa ai gidan wahala gida babu ruwa ai kama gidan da babu itace na gidan wahala saboda haka da inda an kai gida ana so a samu ruwa waɗanda za a yi wani da su tun da rayuwa ba ta yi sai da ruwa ni dai na daɗe duniyar ga kuma bayan na daɗe duniyar ga na ta yi wurare da yawa cikin duniyar ga har yanzu ban ga mutanen da ka rayuwa ba ruwa ba a ciwon ga bai shan ruwa gaskiya ban taɓa gani ne ba fesar da nake ku dile ni ko ku gani har yanzu ban gane ba na yi yawo na yi yawo ka wani wuri da na ko ni ba samun wurin nan ba amma ban ga mutum guda dai wanda bai shan ruwa ba to kun kun ga wanda bai shan ruwa a ce kenan duk kuna shan ruwa to in kun kai gida ku tana da ruwa cikin gidajen amma ku bayyana ku bayyana abin da kun ka ga mai yawan mutanen je gana yi cikin hilin gidanka kaɗi ɗibi za a yi marijiya ba sai ka auna yayin ka ka kwashe ka to kai mari jiya bisa hanya to wannan ka kuma yin haka filin ka shi an naka wanda ba naka ba naka na ba kowannen ku zan ka rijiya cikin gida ne tun kamin ka aza aiki ka sa ai yi ma rijiya can cikin hilinka kamin ka aza aiki ko da ka ne dai ruwa na nan sadda ta lalace ka samu mai gyara in injin ya mutu ka samu sabo in dai don Allah ka yi jiya ka bai hana ma kuɗin gyaranta in dai don Allah ka yi ta bai hana maka kuɗin gyaranta to ku yi ƙoƙari duk gidajen ku ku samu ruwa amma kana da gida kana murna kana da gida amma kullum ga ka cikin wahala bai ɗan ruwa kullum ga ka cikin wahala bai ɗan ruwa sai dai in lalacewa ta yi wannan kuma duk abin da abdarai yana iya samun matsala ko kai mai gida kana iya samun matsala wata rana a ce baka da lahiya wannan don rijiyar ka an ce ba ta da lahiya wata rana ai da ka gyara ta samu lahiya shi ke na matsala ta kare Kwabi ayi ala ya rabbi kuma to kan liban. Fiye ma aina ne ta jirya ne, ma min kulle fatihatin. والفاكهة ma cikin aljannan nan guda biyu nan kulle faki hatin akwai kowane nau'in kayan marmari kowane nau'in kayan marmari zaujana akwai kashi biyu akwai ɗanye akwai busasshe akwai mai zaƙi akwai mai ɗawaci akwai mai galmi akwai mai yami zauja ne kowace aljanna tana nau'in waɗanda abubuwa jama'a kun san wani zaƙi ya kaso wani ko ɗawaci ya kaso babu gani yanzu an kai azumi yanzu an gace kamar irin sakwato haka sai ka ga ana ta sayan data guda ki za a yi a data ana ta sayan data ba ko yalo ba eh to ai ka ga yalo da damuna suka <laughs> data go don ta in maka saba cancan yan gaci da sai kanka ya yi gida. saboda tsaki to amma sai fi ga wani yana ta tsaye a ta an jima sai kai ci daɗi ne an jima ya bude bakin da ita ko da ma abin da ajin daɗi ka samu abin da kaka so wanda zai halanna wanda zai halanna abin da kaka so shi ajin daɗi. to a aljanna waɗanda nau'i nau'i duka akwai su kowa yana samun abin da ya kaso da kulle hatin zaujani kowane nau'in abin na nan kowane nau'in kayan marmari akwai zaujani wato nau'i kashi biyu mabiyayi ala irabbi kuma tukaddiban muttaqina muttaqina muttaqina ala furushin ala To suna suya aljanna ga an shirya masa kayan daɗi kuma ga sun shigo su ma sun shirya mai. Kai yanzu irin kajin nan da annabi ya ba Umar labari. wasu manya-manyan kaji wuyan zakara ya yi girman na kwanci malakai yanzu baka shirya musu waya allah kai ka aljanna baka shirya wanda za ka cin sau yanzu wanda lokacin da annabi ya ba umar labarin wannan zakara sai umar ya ce a abubakar kai sai abubakar ya ce amma suna da ni'ima sai annabi ya ce mai cin su ya hisa ni'ima sai umar ya ce wa ka cin su ya rasulallah ya ce kai kana cikin masu jin su kai to da a ce kai mai magana na annabi ce ba haka na to ba mu nan sanda mai gida ka abin ga ba mu nan Allah ya gafarta mana to mataki na sanye gigiyan cire alaforishin bisa ga tabarmi bada yana ne istabarakin wato cikin su abin na istabarakwa ne alhariri mai kauri wajen aljannata ne iya itace aljannan nan guda biyu da ne kusa suke in kana zaune haka kana iya ɗiba duwan da ka kaso in kana kwanci kana ɗiba duwan da ka kaso in ka tashi tsaye masu sai ka duka ba akwai sunan dabara da yanda kai ya salam Allah aljanna ga da muka karatu Allah ka kai mu cikin ta Allah ka kai mu cikin aljanna Allah ka kai mu cikin aljanna kuma ka hada da uwayenmu da uwayensu da kakanninsu ka hada da mu da matayenmu da ɗaya da zuriyar Allah ka hada mu cikin aljanna wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban fihin naqasiratu tsarif Tafihin na cikin aljannan nan guda biyu akwai ‘yan mata, ƙasirata ɗari wanda idan suka ƙaitattu na ba su kallon kowa sai mijinsu. kuma lam ya dani sunna in sun qablahum babu wani mutum da ya shaye su kamin kamin mazajensu wala jahannam ba wani aljani da ya shaye su fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban ka annahunna ka annahunna la qawtu wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban wato matan nan na aljanna sun yi kyau ka annahunna la yaqutu ka ce su wani wani gol na haka wal murjani da wani murjani fa bi ayi ala rabbikuma na hal jazaa'ul ihsan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban cewa do aljanna gada kun kaje je Allah sautu Allah ya ce sakamako na aiki sun kai nan duniya kuma kuna son haka nan to ku daure ku daure ku yi aiki ku daure ku yi aiki in kun ka ga irin da ka cewa wannan wahala su ba su iya tawa, su wani ka iyawa to ku tahi da wuri ne ku ba zama wuri ne yana mai sheku kamata yana mai sheku kamata yau da gobe ku zanna wurin mutanen kirki jiya darasin mu inda muka rage bi maqamis sadiqin wurin da mutanen kirki ka zama wurin da aka gaskiya inda aka so abin Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina ta taqullaha wa kunu masu sadiki ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da mutanen gaskiya ku ji tsoron Allah ku zama tare da mutanen gaskiya abinda aka ne mutanen gaskiya wayanda kullum gaskiya suka so to ku zama tare da su don ku samu wannan sakamako wannan abu da kun gaji an lissauto tun ɗazu na ta lissafi na kayan daɗi Allah ya ce sakamako na hal jazawa da ihsan wanda ya yi ihsani فبأي wato wanda ya yi ihsani babu abin da ya kamata sai yi mai ihsani hal yi ihsan ai babu abin da aka kamakon kyautatawa illal ihsan sai shi ma mai kyautatawa a kyautata mai duk wanda ya kyautata maka ya maka alheri amma duk da haka nan ka sani na baya bai cimma na gaba idan ɗan siyasa ne kai wanda ya ma ya ne ya yi tsaye taimake ka kacci zaɓe to duk abin da za ka yi mai ba ka ne amma dai ka yi mai ne, amma dai na baya bai ce mana gaba idan almajiri na kai malami ya karanta da kai to ka yi mai ne, amma haka sani duk abin da ka yi mai bai kai kuma wanda ya yi maka ka san da wannan ku bar renawa wanda ya muku alheri ku bar renawa hadisi ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu wanda ya aikata muku alheri ku saka mai wa duma tajidu ma tukafi'unahu bihi in ba ku samu abin da za ku saka mai da shi ba to fa da ulahu ku mai addu'a hatta tarau annakum qad kafa'atumuhu har sai kun ga cewa lalle ku kun saka mai ku yi ta zuba mai addu'a ku yi ta zuba mai addu'a sai kun ga ganin ku hon biyayya ba addu'a ga tau'in Allah ya so tana hon uku a tana hon goma to lalle ka sa kama hon biyayya ba amma dai addu'a ga ina ganin tana hon goma in ko kana ganin addu'a ga wato ba ta kai ba to ka ƙara ba ka bari hatta tarau annakum kada ka fa'atu muku saboda kun ga wannan ke na wanda da ya kyautata muku ku hanyoyi masu kyau wajen kyautata mai abinda kuka yi kuna butu cewa yara na butu ce ma kuma uba ya wahala kun ba ka yi biya yaro ba ka yi ne da abinda ɗalibai ka yi suna butu cewa malamansu wannan ba daidai na ba a duk abinda za ka wa malamin ka ba ka wa biya ne ka san da sani na gaba ya wuce na gaba ya shiga gaba na baya ko bai sawo to ku lura da irin wa'annan abubuwa amma dai ku yi ihsani ku ci gaba da ihsani ba mutum yanzu na yana ta wada wallahi ba ba in abin ta tashi ko yi ba ka ajiya wa wani ne to ya ce ni yana wada wallahi malam babu wallahi fare ga yi shi da kafurori na sai ce ina nama ai duk kwaɗan duk kwaɗan na daure bai kwaɗan na yanzu ba duk kwaɗan na daure bai kwaɗan na yanzu ba ga ka kai na yanzu kake shi ko na daure yake yayi ta baka nama ba ka san iyaka ba to Allah ya kawo mana mahita sai mai wa annabi masallati sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.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 Allah muna roƙonka in na na da'uka Allah wa na da'uka Ar-Rahman wa na da'uka Ar-Barur Rahim wa na da'uka Allahumma bi asma'ika al-husna ma alimna min hawa ma lam na'lam Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu ka shirya mana iyalanmu ka shirya mana ɗaya da mu ka sa musu albarka Allah da albarkar sunayenka Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu ya Allah ka taimaki musulunci da musulmai baki daya ya Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki daya Allah da albarka sunayenka da sabobinka maraukaka ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah duk wani mutum da ka san manawa ta ga musulunci yana kokari ya cuta wa musulmi Allah duk mukamin da ka bashi a cikin ƙasa ga Allah ka anshe shi Allah ka anshe shi Allah ka anshe shi Allah kuma ka kunyata mutumin nan kowane nan Allah ka hana mai nasara Allah ka hana mai nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu